su barazanar kisa ko kuma yin awon gaba da su amma ba tare da samun wani ɗauki daga hukumomin tsaro ba shin ko ina mafita game da matsalar tsaro da ake fama da ita musamman a yankin arewa maso yammacin najeriya sai ku bayyana mana ra'ayoyinku ta lambar wayar mu ta whatsapp mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma shafinmu na facebook sai a a aiko da waɗannan ra'ayoyin yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Masauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa cikin shirin kasuwa a kai miki dole. daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Ba ka sai kana da kuɗi. Yau shirin ya yaɗa zango ne ƙasar Ghana, inda ya mayar da hankali kan matakin gwamnatin ƙasar na baiwa 'yan ƙasashen waje wadin ficewa daga kasuwancin zinare. shiri na kasuwa aka dole daga sashen hausa na rediyo. kansa international madalla kamar yadda aka ji a matashiyar shirin ƙasar ghana ta baiwa 'yan ƙasashen waje wa'adin ficewa daga harkokinta na kasuwancin zinari a ƙarshen wannan wata na afrilu a wani mataki na bunƙasa ƙananan masu haƙar zinari na cikin gida da kuma samun kuɗaɗen shiga ƙasar ta yammacin afirka da ke kan gaba a samar da zinari a nahiyar na ƙoƙarin tsabtace harkokin haƙar zinari ta hanyar daidaita cinikin zinari daga ƙananan masu haƙar ma'adanai. A ƙarƙashin sabon tsarin, sabuwar hukumar kula da harkokin zinari da gwamnati ta ƙirƙira, wacce aka fi sani da golds Board, ita ce kaɗai take da damar saye ko sayar da gold tare da damar fitar da shi kasuwannin ƙasashen waje. Nazir Idris, jami'in hulɗa da jama'a na sabuwar hukumar, ya yi mana ƙarin bayani kan sabon matakin a tattaunawarsa da Abdallah Shamun Bako. Abin da da yake ciki ne gana muna cikin kasashen da suke eh, mine gold amma amfanin shi ba samu don yawanci wayan suke fita da shi suke sad da shi kuma suka je da shi kasan waje price na suke ba shi daban ne da world market yadda suka sai nan ganga shi sa garin bai samu amfanin goldin da muke produce although muna cikin largest producers in gold cikin africa to gold board ga shi ya zo ya sasanta cikin yanayin kasuwancin na gold na farko from in aka zo wurin mine gold nan bayan an cire wannan zinariya aka cire wurin sadda shi gold board kawai ke da inci da ya sadda gold nan a kasan waje saboda yana da yi garin ya ci amfani isa wannan suka samu gold small scale miners nan sun zo sayar su ba gold board in suka ba gold board sai gold board shi ya fita kasan waje ya sayar amfani da garin da ya ci shine na farko foreign exchange don muka sayar da wannan gold nan kasan waje kudin nan da ya zo ma government nan ne in ya zo ma government kan world market price in ya zo ma government kudin nan ya zo as foreign exchange muka samu foreign exchange kuma ya bari kaman kudinmu sidinmu da ya tashi bai fadi kaman yadda yake fadi wakan ganga sannan kuma international reserve mu in form of gold ya increase at every time da muke so muka fita da gold nan kasan waje jami'in ya ce wannan sabon tsari zai yi matukar dakile fasakori da ke neman zama ruwan dare tare da daga darajar kudin kasar wato cd a yawanci ma problemin da muke samun kan mining nan ne shine sani illegal mining amma yanzu gold boy ya regulate tun shi dai sai annunka isa wanda dai zo suka ya a make sure kaman yanda ka mine gold nan yana da kyau ba yanda ake wannan mining ba shi sa kowa ya zo ya mine gold shi ya zo ya sarma gold board kamar na ake ma cocoa board in ya zo ya sarma gold board shi gold board ya ba da in da dai sai gold nan shi a duba world market price shi a ji a sayar ya yayu kamar yanzu haka world market price ya fadi gold board ya sai wannan gold sai ya rika ya so in price ne ya tashi sai gold eh, je waje kasan waje ya sai ya sayar wannan gold shi sa environmental degradation nan in aka zo in gold board ya mutu kan sasanta wanda suke mine kuma gold board kan shi ya ba mutane kudi su yi eh, legal mining wanda ba zama illegal ba ya ba da kudi in ka je ka yi in ka samu wannan gold kamar na ke ba yan koko su je su yi farming su na ka da kudin na kai ka extract gold din ka sai ka sayar da gold nan ka ba government in ka ba government sai government ya fita waje kasan waje je ya sayar amma yanzu da da yadda ake yi ne kowane je ya samu golden shi na shi ne ya yi duty ya fita da golden shi da shi ya san yadda zai sayar da shi sanarwar gwamnatin ghana ta nuna cewa ya zama wajibi 'yan kasashen waje su ƙauracewa hada-hadar cinikin zinari da suke yi kai tsaye da masu haƙa ta cikin gida kafin ranar talatin ga wannan wata na Afrilu, sai dai kuma suna da damar hulɗar kasuwanci kai tsaye da sabuwar hukumar da aka kafa. Da wannan mataki dukkan tsoffin lasisin haƙa ko kasuwancin zinari sun daina aiki daga ƙarshen wannan watan. To ko yaya masu ruwa da tsaki a harkokin zinari ke kallon kafa sabuwar hukumar da kuma haramtawa 'yan ƙasashen waje shiga sabgar. Alhaji Baba Ahmed shine sakataren kungiyar kananan masu akar ma'adanai a kasar Ghana. Eh wani wuri ya kawo mana damuwa wani wuri kuma bai kawo mana damuwa domin ka san gwamnati ba ko ina zai zai shiga da kudin shi ba. Kuma yan kasashen wajen da ke cikin aikin na, an ce ma wanda ke so ya shiga aiki ya karbi lasinsi da zai sai zinariyan da shi. In dai kana rike da lasinsin ka kara ya kashe kuma ya taimaka ma aiki amma ka ce yan ganiyan kawai za su sai zinariyan na to ina duba ko wani mushkila kadan. ya kamata a ba yan kasan waje da wasu kuma su shiga su taimaka yato aiki na ayi a ayi don aikin zinariya na shakun ba karamin aiki bane kudi da ke shiga ciki ba karamin kudi bane kuma yan kasan waje da ke nan na na san ba su duka za a da su ba akwai wadansu na na aiki suna da kyau don su ma suna sai su je su sayar ma gwamnati in su ba suka sai suka je suka sayar in dai su ba suna sa kuɗi na tuma ya maka min aikin nan. ya batun fasa kawari yan ganamse da suke wannan hako nari ta baroni hanya ya na hakan ya sa su hannu kenan ba za shiga cikin wannan ko menene abin dubawa. eh batun galamse kan kasan ba maganar yau ba su wa muna interview kai wannan batun galamse batun galamse na siyan gaske ne ke cikin magana manyan gwamnati na da kasu ba su da Eh, political will na za su sayar da garamse ina suna da political will na za su sayar da garamse da yanzu bakin garamse ya fadi domin akwai small scale mining ba ce kowa ya bar eh, small scale mining wanda ke galamse aka ce ya bari me yasa aka ce su bari su suna aikin da ba da ka'ida ba kuma ya samu koyi na ya tone wurin na da kyau kabari ne o hanyar mota ne o football park ne o kasuwa mai su ya samu zai je tona zinariya shi yasa gwamnati ya bar mun gane zai taimaka masu mosque mining na inda ka zama galamsi da menene ka zo ka shiga cikin kungiyar mosque mining an samu fili a ba kowa da ta yi dabara da kadan Faisal Mustapha Dodo wani mai fashin baki kana ɗan kasuwa ya zayyana irin illar da fasakori ko galamsi kamar yadda ake kira ƙasar ke haifarwa musamman a ɓangaren gurɓata muhalli. Eh, rashin kula da cikas a wayanda suke harkokin zinariya ya kawo muna matsaloli daban a wurin illegal mining activities da yake mu a Ghana. Saboda me nake ce haka na? illegal mining abu ne da yake foreigners misali yan chinese da wasu locals suke engage in illegal activities da yake in ba sa hankali ba ya kawo mana damuwa a nan gaba saboda uh, masana sun nuna cewa idan ba magance wannan iliga mining da ake yi a ghana ya kai wani fage she mun import eh, wata ruwa da muke sha a ƙasashen waje shi sa ina gan eh, initiative of eh, good board board nan kuma ya magance mana waɗannan masololi kuma da ikon allah board yadda nake gani kuma abu ne da zai kawo muna tattalin arzikinmu ya ci gaba. shirin da ke zuwa kowace ranar laraba daga karfe takwas wannan na safiya